يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu da wannan anguwa ta bila ta gwiwa ka a wannan gari mai albarka na sakwato a wannan majalisi na mai albarka da tasirin watan ramadan yau muna asabar 22 ga watan ramadan da shekarar 1443 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin suratul rum kuma jiya mun tsaya kan aya ta ashirin da ɗaya a wannan sura na a suratul luqman afwan muna karatu cikin suratul luqman jiya mun tsaya kan aya ta ashirin da ɗaya daga cikin ayoyin surar yau insha Allah za mu ɗora daga aya ta ce biyar da ita ta ce aya ta ashirin da biyu kuma ita ce aya da aka ranto mana yanzu Allah ya ce a cikinta wa man yuslim wajhahu ila Allah wanda ya mika kansa zuwa ga Allah shine aslama mikawa hakanan aslama yana zuwa da ma'anar yin biyayya da da'a hakanan aslama yana zuwa da ma'anar ikhlasi kuma da waɗannan ma'anoni malama magabata suka fassara wasu suka wani wa man yuslim ila wanda ya ikhlasi ga Allah wasu kuma suka ce wanda ya miƙa kansa ga Allah ya miƙa wuya ga Allah wasu kuma suka ce ma'anar eh, man yuslim wajhahu ila Allah wanda ya ma Allah da'a da biyayya wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa yana mai kyautata aiki aiki zai kyautatuwa sai an gina shi a akan yi akan la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce to duk wanda ya miƙa wuya ga Allah ya kuma da aikinsa ya gina aikinsa kan tauhidi Allah ya ce to fa kadis kun saka bil urwati da wuthqa nan da yayi ruko da igiya mai inganci wannan igiya mai inganci malamai suka ce tamkini ne kamantawa kuma mutumin da yake kan dutse zai gangaro sai yana so ya rike igiyar da za ta taimaka masa wurin gangarowa daga dutse ta ko kasa wani kaga zai lura da igiya da take da inganci wacce aka kulla ta a cikin dutse mai inganci wacce zai lamunta cewa ba za ta yanke ba idan yana shirya da ita to ita yake ma Allah ce to duk wanda ya haka ya rike tafsiri da mai kauya zuwa ga Allah to ya riko da igiya mai inganci duniya da lahira ya riko da igiyar tsira wacce babu hauki ba fargaba dangane da wannan igiya amma duk wanda ya riko da wani ba Allah ba to a hakika ya riko da igiya wacce ba ta da illa ne in kana da yawa malaman su ke suwa fakadis don saka bil urwati al usba ya yi riko da igiya mai inganci ita ce la ilaha illallah dan ka suna fassara al urwati al usba la ilaha illallah don ita ce madogara ita ce duk wanda ya riko da ita to ya rike madogara kuma ya rike hanyar tsira Allah ya ce wa ilallahi aqibatul umur zuwa ga Allah yake kashin al'amura al'amura gaba ɗaya ga Allah za su koma Allah shi ne sanar da mutane abin da aikatawa kuma shi zai mata hisabi a kai sannan kuma shi ya yi sakamako Allah ya samu da mai kyau. wa man kafara fala yahzunka kufruhu wanda duk ya kafarta kada kafircin ya bakan kamare saboda duk kafircin da zai kullakullan da zai Allah ta'ala zai magance maka kullakullan sa sannan duk wani sannan kuma sakamakonsa yana wurin Allah Allah shi zai jibanci masa sakamakon mummuna a nan duniya da kuma lahira kaga kenan Allah ya ce karka damu kada ya bakanta ma rai dan kafara duk wanda ya furta bata batansa ai ilaina marji'u zuwa gare mu makomar su dai abin da zai a duniya biyan da zai duk adawa da zai da duk adawa da zai da kai fatanci da zai maka izgilanci da zai yi da kai da addinin da alkur'ani Allah ya duka kwantar da hankali ka da mu ai muna nan jiran su da kai mu kuma za su zo ba su da wata hanya face ya iso da su zuwa gare mu idan suka zo fa nuna bi'uhum bi ma'amilu sai mu ba su labari da abin da suka aikata suke ta wadda suka baka za mu ba su labari nan izgilancin da suka yi baka za mu ba su labari a kai kare ta addinin da suka za mu ba su labari haɗa wani da Allah da suka yi ga wurin bauta za mu ba su labari kuma wannan labari ba kawai a baka labari ka ji labari cewa abu kaza ya faru abu kaza ya faru ba sa'an Allah ya ce zai ba da labari ma'ana zai ba da labari ba da labarin da ke kushe da hisabi da kuma sakamako wanda sakamakon shi ne sun yi mai kyau su ga kyakkyawa sun yi mummuna su ga mummuna to da mummuna su ga aikata to kaga za su ga mummunan sakamako da wannan ingilanci da wannan karyatawa da suka yi da kafircin da suka yi duk za su ga sakamakonsa Allah ya ce inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah mai yawan sani da ne alimun kaga alimun sai ga shi mubalaga alimun matsani abu alimun mai yawan sani daga Allah mai yawan sani ne da za ta suduri ga ma'abociyar za ita ce zuciya zuciya cikin kirji ke zalla ce mai ita ma'abociyar kirji idan suna da yawa sai ce ma'abotan kiraza su ne zukata na نمتعهم قليلا Allah ya ce numati'uhum kalilan za mu je da su daɗi lokaci shi shine lokacin zaman sa a wannan duniya ko mun yawan shekarun kalilan ne ba su da yawa wanda su kwatanta su da shekarun lahira ka kwatanta su da shekarun da za su zo su a cikin azaba ba waɗannan shekaru ba su da karatun karya ba Allah ya ce numati'uhum kalilan za mu je da su daɗi kaɗan ana jin daɗi na lokaci kaɗan kuma na buƙarruhun sannan mu takura su alƙibu da shi ne larura abin da zai maka larura shi ake kira ibu tsira kamar a ce mutum larura ce gare shi ya ci abinci kalan mu sha abinci bai na iya zuwa kaiwa ga halaka to duk abin da zai maka larura wanda in baka yi shi ba kana iya rasa rayuwarka to shi ake kira larura wannan sai Allah ya amfani da wannan kalma da ma'ana yanda za a takura su da azaba sai ta kai ga ba su da wata mafita cikin kai ga wannan azabu saboda ta zama musu larura babu inda za su yi dole sai sun kai wannan azabar ita ce kai hanyar fita wani wannan shine sun mana tsarruhum ila azabin zuwa ga wata azaba azabin mai kauri azabin da aka ce galizin kuri sai a galizin ko hakanan Allah ya ce alaiha mala'ikatun zulazun shidadu kaga mala'ikatun zulazun masu kauri ma'ana nufin masu tsanani hakanan Allah ya siffanta ya ce wallazi na ma'ahu a alal kufari wa ba'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه tagalaga ko fa'azarahu tagalaga kaga fa'azarahu tagalaga tagalaga sai kauri kaga nan tagalaga ya zo a asalin ma'anarsa abin da ya kauri kaga abin da bai da kauri sai kauri shine tagalaga to anan sai Allah ya ce zai takura su zuwa ga azabin kadizai azaba mai kauri kaga ne kaurin azaba a bakshari yake cewa abin da ya ta aka tabbata azabar da kauri saboda azaba ce mai nauyi azaba ce mai wahala wanda mutum bai iya turanta aka ce mata mai nauyi kamar abu ne mai nauyi a azaba mutum wanda ba zai iya turan da ba to haka aka tabbata wannan azaba shi yadda aka mata ambato da azabin halili haka nan adawa Allah ce ma ja amruna da zaina hudan والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ Allah ce ya tsira da annabi hudu da wanda suka yi imani da shi daga azaba mai kauri daga kaurin azaba shi ne dangane da yadda take da girma yadda take da wahala yadda take da rashin juriyar daukanta wannan shi ne ma'anar kaurinta wallahi ta anan duniya zai takura za a zai takura su zai jiyar da su daɗi kanan anan duniya sannan daga baya sun koma gare shi ya takura su zuwa ga azaba mai kuri allah ya mana sarki ولئن سألتهم من خلق ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda idan ka tambaye su wa ya halitta samai da ka irin wannan ayar su da dan kabot Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa khalaqa shamsa wal qamara la yaqulunna Allah kuma Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah da za ka tambaye su wa ya halitta samai da ka to da ansar da za su baka ita ce Allah haka san tabbata sun yi ikrari cewa babu wanda ya halitta ya da sai Allah kuma shi shi kai domin da suna nufin cewa gumakansu sun taimaka wa Allah gurin halitta sammai da ga cewa za su yi Allah da gumakansu kama ga sun keɓanta Allah da ambato ma'ana su kansu sun yarda sun yi ikirari Allah shi kuɗi ya halitta mai da kasa Allah ya ce ƙuli alhamdulillah ka ce su alhamdulillah abin nema ya samu yanzu ga shi ko da kanku kun yi ikirari kun tabbatar Allah shi kadai ya halitta sama da ƙasa kenan kun ga kukan kun san cewa ba wanda ya cancanta abota masu su shi kadai ya shi kadai ya halitta sama da ƙasa kun ga da ikirarin ku to ya kamata kuma ku yadda cewa gumakan ku ba ababen tarayyar su ba domin ba ku ciyar da gumaka ya halitta sama da ƙasa ba to ya bai halitta sama da ƙasa tare da gumaka ba kuma a haɗa gumaka da shi wurin bauta sai ka ce kuli alhamdulillah ka ce alhamdulillah an ka ta fito hujja ta bayyana shi ne alhamdulillah Allah ya kace alhamdulillah idan hujja ta bayyana game da mu'mini haka ne ka ka ce alhamdulillah idan hujja ya murƙushe kafirai zan ne ce babbun ya jabiru alqawmi alladhina qalamu walhamdulillah rabbil alamin hada ma Allah ya ce halaka ya Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin ya Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamun amma dai wanda gaskiya ba su sani ba su san cewa lalle Allah ne ya halitta sama da kasa wannan kuka ikrarin shi yayi wannan halitta to ya kamata wannan ta zame muku hujja da za ku gamsu kuma ku bauta masa shi shi kadai kamar yawa ba haka sun san Allah shi ya halitta sama da kasa shi shi kadai amma ba su san cewa kuma hakan shine alamar cewa shi kadai ya tafi ta bauta masa ba kaga wannan shine wala aktaru la ya'lamu na'am لله ما في السماوات Allah ya ce lillahi Allah ya mallaka halitta da mallaka da gudanarwa duk inda Allah ya ce ya mallaki abu kaza ya mallaki sammai da kasa garin shi yake abin da ke cikin sammai da kasa da malaman halitta shi ya halice su kuma mallaka shi ya mallake su haka nan gudanarwa shi ke gudanar da su saka ga Allah yake dukkan abin da ke tambayi daga kashi ne ma duk samawa ce, abin da ke tambayi, wal ardi da abin da ke kasa duka Allah ne halitta shi halitta shi mallaka shi ya mallake gudanarwa shi ke gudanar da haka duk wani abu da za ku haɗa Allah da shi a gurin bauta to abu ne wanda Allah shi ya mallaki wannan abu bawa ne na Allah halitta ce ta Allah mulki ne na Allah kuma Allah shi ke gudanar masa da komai kuma ku ɗauke shi ku haɗa shi da Allah wurin ko to za ka yana daga wannan shi ne babban wauta da mana abin da Allah ya halitta kuma shi ne za ku sanya masa kuma ya zama abin tarayyarsa haka lallahi lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi inna allaha huwa al-ghaniyyu allah shine ah, mawadaci haka allah zai da bukata ga duk abin nan da ke son mai da bai da bukatar ki masa rana bai da bukatar sa karfafe shi wurin yaki sai da bukatar tsare masa wata kafa a a duk komai Allah ke ke yi bai da bukatar ina masa komai yasa ya ce man amila salihan fa li nafsihi wa man asa fa alayha saboda Allah ke bai da bukata da abin da kuke kan kuke dan Allah ta Allah shine mawadaci kuma Allah ya wadata daga kan nan da kuke hada su su a wurin bauta Allah mawadaci ne bai da bukata kuma Allah shine al-hamidu ma'ana abin yabo da mun fasara hamidu da cewa fa'ilun ah, zuma na maf'ulun haka Allah shi ne abin yabo shi ne abin yabo a sama shi ne abin yabo a ƙasa shi ne abin yabo a ko'ina waɗannan gumaka naku ba su da wadata domin sai kun sassaka su kun ci gaba da lura da da waɗannan gumaka naku ba su da yabo ba wanda ke yabon su ba ku ba kuke bauta ولو أن Allah ya ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlamu da a ce duk wani abu da ke bayan ƙasa anna ma kaga an daban ba kuma sun haɗe a rubutu to za ka yana suka haɗe a rubutu zai ka ɗauka a da musamman annama an ta haɗu suna ba da wata ma'ana kawai kamar innama innama allahu ilahun wahidu kaga ma'anar ta kawai allah shi ne abin bauta shi kadai kaga nan da inna inna da ma haɗa shi ke inna ma kalma ce mai zaman kanta gane ko to haka nan annama ita ma annama ta kan zo ita ma a haɗe saboda annama da innama duka zai saboda iyakan an fara wurin da ake buƙatar farawa jumla istinafiya sai a zo da kasara inna idan jumla ce da ta gina akan wani wani abu kaga sai a gina sai a zo mata da kasa kamar da Allah yake cewa fa in tawallaw fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin annama ala rasulina kawai abin da ke kan manzanmu shi ne albalagul mubin wani lokacin anna ta zo ma daban annama ko innama an gane inna daban ma daban inna ma azuna la'ati inna ma azuna kaga ma azuna abin da ake bukatar zauri ne kaga kenan ma ba a da inna ba inna daban ma daban don illa ta zo sai ta zama illa lalle kuma ma sai ta zama ismul mawsul kamar nan walau anna da a ce dukkan ma abin da kaga ke ma da ban take amma rubutu ya hade zama da rubutu ya hade ne bai hana a rabe su gurin ma'ana lalle da a ce dukkan abin da ke bayan ƙasa min shajaratin da daga itatuwa a ce dukkan itatuwa da bishiyoyi da ke bayan kasa alamun zama alkalu ma'ana kowane ice da ke bayan kasa a tafi a tsaye shi a gutsutsura icen nan a gutsutsura ta daidai kan yadda ake yin alkalami daidai girman alkalami na rubutu kowane ice a tsare shi a gutsutsura shi ana tsatsara shi ana tsaye shi ana tsara shi zama daidai alkalami kuma a tsaye ya zama alƙalai haka nan a samu wani duk wani icen da ke bayan ƙasa Allah ya ce da za a mai da su a sassare su a mai da su alƙalima gaba ɗaya daga alƙalima Allah ka kare zai irin alƙalimar da za a samu da ke kenan ya ce sannan kuma a zo kogi dukkan kogi da ke bayan ƙasa na ruwa su kuma a mai da su a ce su zama tawada da a ce duk wani kogi da ke bayan ƙasa irin su Atlantic Coast irin su indian ocean pacific ocean waɗannan su ne manyan manyan teku da ake da su a bayan ƙasa to a ce duk waɗannan tekun gaba ɗaya duk wanda ke cikin su a mai da shi ya zama tawa a itatuwan ƙasa gaba ɗaya an sai ke sun zama alƙalma sun zama alƙalma gaba ɗaya su kuma teku teku da ke bayan ƙasa gaba ɗaya ruwansa a mai da shi ya zama tawada Allah ya ce inda za a yi haka sai a kama walbaharu ya mudu sannan wannan tekun da bayan kasa a ce abu ya ba ma shi ka ba a karo masa tallafin teku teku har irin sa guda bakwai da kasar da su a kan masa tallafi kwatan kwatan sa guda bakwai duk a mai da su itatuwan nan aka mai da su alkalma duk a mai da su alkalma a kama rubutun kalmomin Allah da su Allah yana faɗi a rubuta Allah yana faɗi a rubuta daga cikin magabata ya ce Allah ya ce ku rubuta daga cikin al'amari da akwai kaza akwai kaza akwai kaza to da sai alƙalman nan sun tattare saboda rubutu da aiki da sun cimma lokacin haka nan da sai wannan ruwan tekun da ya rikita ya zama ta wadda rubuta kalmomin Allah da sai sun kare amma kalmomin Allah ba su karewa wannan nuna cewa kalmar Allah ba ta karewa فالبحر يمده فالطبع هكذا وجعل على ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يقول من يتساوى مثلا الذي نتيجه wannan aya wasu malamai na cewa mushrikai wa man tawfatta shine mushrikai ne suka ce ku yale shi da Qur'anin nan da yake karantawa ai zai kare ba dai magana ba ce a magana ba ne gobe yau ya fada ya faɗa gobe ya fada wani sabuwa jibi ya faɗa za a kai lokacin da magana za ta ƙare amma wasu wanda bada da tatsuniya ya bayar yau gobe ya bayar za a zo lokacin da tatsuniya ne ta ƙare suka ce to haka shi ma umar suka kasance manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah suka ce shi ma in yana ba ku labari za a kai lokacin da labarin zai ƙare to shi ne sai Allah ya ce ku ne cewa wannan alkur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam ke ga karanta musu ba ta zuciya ba ba maganar wani mahaluki ba magana ce ta Allah kuma magana ta Allah ba ta karewa kai ko da a ce dukkan teku da ke bayan kasa za a za su rike da su zama tawada dukkan itatuwan da ke bayan kasa zama alkuluma to da maganar Allah ba za ta karewa wannan kenan haka nan eh, wata ruwaya kuma da aka rawato daga abdullahi dan abbas ita ma ta nuna cewa yahudawa ne suka tabbayi manzo sallallahu alaihi wa sallam ce da shi ai eh, ka suka ce da inda kake cewa inda kake fadin cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa abaku daga ilimi ba sai qalilan ilimin da aka baku qalilan kace to bari mu tambaye ka kana nufin mu ko kana nufin mutanen sanar sallah sai ya dukkan ku da ku da mutane na duk abin da aka ba ku na ilimi kalilan ne sai to ai ka karanta a cikin abin da aka saukar maka cewa an ba mu taura. kuma a ciki an ce a taura akwai ilimin komai da komai a ciki za ka bayyuwa a ce ilimin da muke da shi kalilan ne yana mace to da ilimin ku kuke da shi da wanda Allah ya sanar da ku a taura a cikin ilimin Allah wannan kadan to shine sai Allah ya saukar da wannan ayat da wannan ne aka samu ruwaya cewa a gurin abdullahi dan abbas waɗannan ayoyi na daga cikin ayoyi da aka saukar a madina saboda an kawo maganar yahudawa ne suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da ayoyin da kwaje sun yi magana a kan yahudawa to ayoyi ne da suka sauka a madina saboda a madina yahudawa ne al'amarin madina mu'amalar manzo sallallahu alaihi wasallam da yahudawa ya ta gudana ne a garin madina ba a garin makka yasa da kaji an ce sababin saukar aya yahudawa sun tambayi manzo ya a ce to madaniya ce ya ka ce kai sun tambayi manzo ya a ce to makiya ce amma wannan aya a ga wata ruwaya ta farko ya nuna cewa makiya ne saboda an ce mushrikai ne suka ce ku kyale ta abin da ke karantawa zai kare kaga ayat ta yi daidai ne sauran ayoyinta amma ayat da Allah yake cewa wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wasu garwaito cewa ai sababin saukar ta musulkai ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da rai da haka sai ayar ta sauka kaga kenan ayar makkiya wasu suka ce yahudawa ne suka tambayi manzo sallallahu alaihi sallam game da rai sai ayar ta sauka nan kaga bisa ga wannan shi kuma ayar ta zama madaniya don ka waɗannan su ne ruwayi da aka kawo amma dai abin da ya fi shi ne ayar da aka da sauran ayoyin surar domin dukkan sauran ayoyin surar an yi tufafi cewa ayoyi ne makiya za ka kenan kaga wannan su ta cewa sahun sauran yan uwansu na makiya ne shi ya fi sauƙi. Allah ya ce Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne kuma magana ta ba ta karewa kafir al-bahru Allah ta fada kalmatu da alkalma da sun kariye kafin magana Allah ta kare to Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagara kuma magana ta ba ta karewa sannan Allah hakimun ne mai hikima yana aza abubuwa inda suka dace yana yin magana lokacin da ta dace a wurin da ya dace ga waɗanda ta dace ya kamar da waɗanda littafi wanda ya dace da su da zamaninsu da yanayinsu da wurinsu sau kama da waɗannan littafi su ma wanda ya dace da zamaninsu da yanayinsu da wurinsu haka nan da ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi kasan zamani ba zai sake kawo wani annabi ba bayan haka nan shi ne annabin duniya gaba ɗaya babu wani yanki da za a tura ma wani annabi kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ba wa Qur'ani siffa da za ta dauki ki kowane irin zamani haka nan Qur'ani ya zo da yanayi wanda zai dauki kowane irin mutane haka nan ya zo da yanayi da zai dauki kowane irin zamani haka Qur'ani ya dace da kowane zamani ya dace da kowane wuri ya dace da kowane irin mutane don haka Allah da hikimar sai ya haka kaga da hikimar sai ya saukar da Qur'ani da ya zanga mai kowa da kowa ya dace da ko ina saboda shine tushen littafi wasu da daban kuma zai magana zai yi umarni wanda ya shafi waɗannan mutanen sun zo kaɗai saboda su ya sauka mana wannan littafi to duk wannan na ƙarƙashin hikima ta Allah na'am Allah ya ce ma khalqukum halittaku baka kasance ba wala ba'athukum kanan ta da ku bayan mutuwa ku shi ma bai kasance ba illa nafsin wahida face kamar rai guda ma'ana ta da mutane gaba ɗaya a wurin Allah kamar ta da rai guda ne kamar ta da rai guda saboda al'amarin Allah duka bai da wahala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun yace da shi ko sai abin ya kasance haka ke nan ta da mutum guda da ta da al'umma da ta da mutane gaba ɗaya duka abu guda ne haka nan halitta halitta ku na ma'amuru idan rana ta ne bula na hukun haka halittar ku da halittar mutum guda da halittar ku gaba ɗaya duk a gurin allah kamar halitta mutum guda ne haka ne zo ranar alkiyama a ya zo cewa ranar alkiyama allah zai wa mutane hisabi kuma zai wa kowane mutum magana daga shi kirce sannan magana ta gawa ne ba ta shagaltar shi ga magana daga wani a lokacin da yake mawa na magana yana mawa na magana yana kowa da kowa magana kuma kowa na ba shi ansa yana jin abin da ya faɗa kuma ya san abin da zai faɗa to haka ga Allah ta alama ba abin da ke gagara sama khalqukum wala ba'thukum illa fi nafsin wahida inna Allah sami'un Allah da ji ne ji ba irin da kowa ba Ji na ta musamman ne ji ne kamar lalle wanda yake yin komai hako ina biyan da sauki suka ne da yan duk ka sautuka suka ne Allah yana bambance su ya san na kowa haka da ba sautin mutane ba sautin dabbobi sautin kwari sautin kwari sautin duk wata halitta Allah na sanar da ita ko biyan da suka ne Allah ya san su don haka Allah ta'ala mai ji ne kuma jin sa ya gangama komai da komai

Allah ya ce alam tara anna Allah yulidu laila fin nahar sun baka ga cewa Allah yana shigar da dare cikin yini ba shigarwa shine yuli walaja ya shiga ya yana shiga shi ko awulaja ya shiga a Allah ce ya alamu ma ya liju fil ardi ya san abin da ke shiga cikin kasa amma aulaja shi kuma ya shiga yuliju yana shigarwa to da Allah shi ne yulijul laila fil nahari yana shigar da dare cikin yini dare idan suka daidaita da dare da yini in suka daidaita sai kowannen su ya dauki sa'a goma sha biyu kaga sa'o'in yini da dare a ashirin da hudu to dan suka ta sai dare ya zama yana da sa'a goma sha biyu sai ma yini yana da sa'a goma sha biyu to sai Allah ya dinga ɗiba daga ɗaya yana shigar ma ɗaya sai Allah ya dinga shigar ma da dare ya dinga shigar da dare cikin yini ta inda yini sai ya karu kaga yana aka samu ƙarin awa ɗaya sai yini maimakon ya zama sa'o'in sha biyu har zama sha uku shi kuma dare mai maimakon samun ta zama sha biyu tun da an rage masa shi kuma sai ja da baya sai zama sha daya ya wayi gari ne da ya fi tsawo yana da awa goma sha uku shi kuma dare yana da awa goma sha daya. haka na ka samu kari a kai kara har awa hudu zama na samu ga yini yana da awa goma sha hudu shi kuma dare yana da awa goma kawai haka na idan aka juya shi ne wa yulijin na harafin hayy yana kuma shigar da yini cikin dare Allah yana shigar da dare cikin yini a lokacin bazara a lokacin bazara sai ka ga yini na da tsawo dare ya ga karka saboda Allah ya ba daga tsawo yini dare ya ƙara wai idan aka juya koma lokacin hunturu shi kuma sai ga Allah ya ba daga tsawo yini ya ƙara wa tsawoyin dare ya zama na dare yana da sa'o'i da yawa kan kai lokacin da dare yana da sa'a goma sha hudu shi kuma yini yana da sa'a goma wannan ga abin da yake faruwa ga yan namu yan uwa amma kana tafiya kasashen turai ko kana jin labarin da al'amuran sai ke abin abuwan kwai ban mamaki yanzu haka azumin da bikin akwai wasu kasashen turai suka yi awa ashirin suna ashirin Ya haka su da yi ne awa ashirin awoyin dare suke da awa hudu awa hudu suke da shi cikin dare akwai wasu malamai ta ranar je aikin hajji wani daga cikin malamai masu wa'azi can yankin turai wajejen su denmark wajejen su can yankin su holland holland nan wajejen suka zo suna fatawa suka ce wasu daga cikin malaman su sun kauce wa mutanen su sallar su ko saboda idan rana ta faɗi wannan ɗan shafaƙin da yake fitowa jajajajar nan wanda alamar san lokacin sallar isha shine ɗaukewan wannan jajajajar suka ce to idan rana ta fara ana jiran wannan jarjajen ya ɗauke kafin jarjajen ya ɗauke kawai sai a ga rana ta fito ka zama maganar kawai ta tsallar isha tunda sai shafaki ya ɗauke ake isha to kafin shafakin ya ɗauke a rana ta fadi wannan jarjajen na shafaki na faɗuwar rana ana jiran wani ya kau kafin ya kau kawai sai a ga rana ta fito shi kenan wasu ka ce to ai shi kenan babu tallafi isha suka gudana sama dawa da lokacin sallar isha ba mu shi, za ka yi sallar isha lokacin da bai zo ba ne idan ka yi sallar isha ka lokacin da ya zo mai hukunci wanda ya sallah ba lokacin da bai zo ba wasu wasu ka ce a ai za a kimanta za ku ɗan kimanta misali garin da yake kusa da ku idan rana ta faɗi kan ɗauki awa ɗaya sai a ce isha ta zo to za ka sai ku kimanta ba rana ta faɗi da awa ɗaya sai ku yi sallar isha wasu wasu kamar na su isha halin shine su haɗa magarba da isha haka da rana ta fada sai a magarba sai a kawo ita, shi ke da an wuce shi rana ta fito kafin rana ta fito kuma sai a yi shirin sallar asuba a suke to za ka ga wannan na daga cikin hikima ta Allah inda ke yana yanayi wasu kuma za su yi watanni a cikin duk dare ya shiga na ya ga dare sai an yi watanni da rana ta fito haka da rana ta fito ba faduwar rana haka za a yi ta tafiya ana cikin rana ana ta kimantawa ana lissafawa an yi awa ka za a ya kai a ce rana ta kai ne yanzu ya kai a ce rana ta kai faruwa sai a yi magarwa yanzu ya kai a ce an yi lokacin isha ya yi yanzu kai a ce lokacin da rana za ta sake fitowa haka waɗannan mutane suke rayuwa sai a yi watanni ana cikin dare a yi wasu watanni ana cikin yini za ka da wannan hikima ce ta Allah da yake shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare Kuma tsara shamsa kamar kuma ya hore rana da wata duk suna tafiya bisa ga tsari domin bukatu ɗan adam Allah ya ce kullum ya jiri kowannen su na gudana ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali lalle shine kafin alfiyama kuma da yawa Allah ta'ala yana faɗa ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى إنه ينلكم أجل التاسع القيامة wasu malamai sun ce a ajalin musamman shine lokacin wurin da rana take faduwa shine makurarta rana an ta fito ta gabas tana tafiya tana tafiya tana tafiya tana tafiya har ta kai ga yadda za idan ta faɗi sai ta tafi ƙarƙashin al'arshin Allah ta yi sujjada kamar da zuwa hadisin Abu buzar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da rana za ta faɗi to wai ko ka san rana ta faɗi da take zuwa ya Allahu wa rasuluhu a'lam yace da rana ta faɗi zuwa take yi ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshin Allah sannan sai ta nemi izini a ba ta izinin ta sake fitowa sai Allah ya ba ta izini kuma daga cikin magabata ya ce tana da hanyar ta kuma ta cikin kasa a cikin ƙasa take bi ta koma sai ta sake fitowa idan ta faɗi sai ta sake fitowa cikin ƙasa ta sake komawa sai ta sake fitowa ta gaba ya ce to ya yi kusa yi shakku lokaci ya kusa ba za ta nemi izinin a ba ta damar ta fito sai Allah ta yanzu ta fito ta inda ta faɗi Shi ne ta yamma to kaga da ta fito ta yamma to alama cewa manya-manyan alamu daga cikin alamun tashin kiyama تنتهوا وما قيامة جامسة وأن شين وسح فسرة تدشي والله أعلم وأن الله بما تعملون خبير كما للي ألا ميثني مثني نشين خبير يوان ثني فأبن حكو تعيك تاوى بابا من لكي ويالا بيتكين أبن حكو تعيك تاوى ذلك بأن الله هو الحق وأنه Allah ya ce zalika ma'ana duk waɗannan bayanai da Allah ya kamo a buga muku misalai sai muku dai ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida kuma sanar da ku da yayi cewa yulijul layla bin nahari ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل إلى أجل مسمى duk waɗannan bayanai da Allah ya muku ya muku ne domin ku san cewa annan laha huwa alhaq Allah shine ne gaskiya saboda shi ke halitta kuma ka ba ta halitta komai shi ke wa rana da wata umarni kuma ka ba ta komai umarni sannan shi ke hore muku abin da zai amfane ku a rayuwarku shi ke azata ku kuma ka ba ta halitta komai kaga duk waɗannan ya kawo muku ne kan ku gano karara cewa Allah shi ne gaskiya shi ne ubangijin gaskiya shi ne mahalicci na gaskiya kuma shi ya cancanta a keɓance da bauta shi shi kai an kuka ya kafa da gaskiya wa annan ma ya da'una min duni hilbadin kuma domin ku san duk abin da kuke bauta kuma ba ya ta shirme ne yace hadha khalqullahi fa aruni ma la khalaqa alladhi ko ga halittar Allah da yace muku shi kare cancanta bauta to ga abin da ya halitta su waɗancan da kuka dace sai kun haɗa su da Allah wurin bauta su kuma ku kuda mun abin da kuka halitta kaga da waɗannan hujjoji ne Allah yake ba su da su fahimci Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi al-batil shine kariya da abin da suke kira kuma bayan Allah kuma ka ne wasu ababa ne wasu da sai ne duk wani abu da suke ambata ko suke bauta ma kuma ma Allah ya kariya shi wa anna allaha huwa Allah shine ma'aukaki wanda babu wani abu da ke sama shi Allah ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi babu wani abu da ke sama da Allah Allah shi ke da uluwu zati shi ke da uluwu sha'ani wal qadar Allah shi ke da uluwun zaki zatinsa yana sama da komai sha'anin Allah da al'amuran Allah yana sama da komai shine hakanan Allah shi ne alkabiru ne girma babu abin da ya kai girman Allah subhanahu wa ta'ala ألم تر أن ce alam tara shin baka ga annal fulka tajri fil bahr cewa jiragen ruwa sune al fulka tajri fil bahr suna tafiya cikin teku kuna duk cikin hikimar Allah bi ni'matin wannan ba ta malamai sun yi sabani kan wata irin ba'un kuma tantance cewa wata irin ba'un ce shi ke da tasiri na irin ma'anar da za a fassara a yanzu wasu ka fasara ta cewa ba'un ce da ake kiranta ba'ul bi'ana ma'ana abin da ake yin abu da shi kamar ka ce ka tabtu bil qalam na yi rubutu da alƙalami a ga rubutun ka da alƙalami shi ka taimaka maka gudun rubutu to haka nan shi ma ta jiri fil bahri bi ni'matin lahi tana gudana da ni'imar Allah ma'ana tana dauke da ni'imar Allah haka cewa waɗannan jiragen ruwa suna dauke da ni'imomi na Allah kayayyakin ku na kasuwanci kayan da kuke bukata daga tashi zuwa tashi wata ana jigilar su ta jirgin ruwa haka kenan jiragen ruwa na dauke da ni'imomi na Allah ta fannoni da daban wasu kuma suka ce a'a ba'un din ba'un ba'un sababiyya ce ba'un ce ta sababi cewa alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi ay bi sababi ni'matillahi ba wasu ba jiragen ruwa na gudana a cikin ruwa ba saboda ni'imar da Allah ya muku Allah ne yake rike su akan ruwa ko a hankalin ku kun san bayan da za a yi abu mai nauyi su sa shi a ruwa kuma ya tsaya da sauka shi kasa amma saboda Allah yana so ya nuna muku ikonsa kuma yana so ya ji kanku ya ba ku dama ta inda za ku dinga hutawa ku fata cikin ruwa ku tafi ku je ku isa da kayan kasuwancin ku bukatun ku Allah ta'ala ya sa ga jirgin ruwa ya ɗauki manya-manyan kaya masu tsananin nauyin gaske kuma ya dinga tafiya a saman ruwa tare da ya dace ba ita to gane duka wannan da ce da Allah kaga jiragen ruwa na gudana saboda ni'ima da Allah ya yi ta gare ku yana yin haka ne da ya kun min ayati domin ya gwada muku daga ayoyinsa ya nuna muku ayoyinsa daga ayoyinsa ga shi jirgi na tafiya a karwa tare da kaya masu tsananin nauyin ke amma kuma mai sani ba duk wannan hikima ce da Allah inna fi zalika la ayati lalle cikin haka akwai ayoyi da kulle sabbarin duk wani mai yawan haƙuri shine sabbarin kaga sabbarin shi ka ce mubalaga kaman sabur kaga saburun mai yawan haƙuri haka nan sabbarin shi ma mai yawan haƙuri mai haƙuri shine sabir idan haƙurin ya kai haƙuri sai a ce sabbarin ko a ce saburun haka nan shakurun shakurun shi ma mai yawan godiya haka waɗannan ayoyi ne wanda ke da yawan haƙuri da yawan godiya malai ibn kasir ya ce ana nufin mai haƙuri a lokacin da masifa ta auku mai godiya akan ni'ima don haka idan ni'ima ta zo sai a gode ma Allah dan ibtila'i ya zo shi kuma sai a yi haƙuri ke ta wannan shine ne fi zalika ayatul li kulli sabarin shakur na وإذا قيل لهم وَقُلْ لَنْ تَعْلَمُوا اللَّهَ يُؤْمِنَ لَهُ Allah ya ce wa idza ghashiyahum mawjun mawjun shine igiyar ruwa da ke tasowa cikin ruwa ta taga angulan masu tafiya a cikin jiragen ruwa Allah ce to idan cikin wannan igiyar ruwa ghashiyahum ta lullube su gashiya ya gasha ya lullube gashaha ma gasha abin da ya lullube ta ya lullube ta da haka Allah ya ce idan ga shiyahun mawujan kaga ma'ana igiyar ruwan ta taso kuma ta gangame ta kewaye kai ka ce ta lindime su kan zudale da zama kamar ragisai su ne zulal kamar yi ragisai abin da ke sama ka sun ce zulla shi ne duk wani abu da ya sama ka yi maka kamar lema shi ake kira zulla haka idan igiyar ruwa ta lullube su ta zama samansu kamar giragizai ألا دعوا الله مخلصين له الدين أنا أقول إجراء الله شكعي أنا ما أتيني ثلاثة حديني كليش كمان نبقى حيدة كما سورة العنكبوت ألا يدعوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين بعد أن ركبوا في الفلك أشهد لوكة الإسلام أما أن الحياة أتنون أنسكها وجل جنس فإذا بشيهم موجا قد ظلت muna cikin jiragen ruwan da igiyar ruwa ta taso ka zulali nan ne da Allah abu kuma na jahum ila albarri shi ko Allah saboda rahmarsa saboda lutfinsa idan suka kira shi duk da gashi shirka suke masa sun kangare masa sun bujire masa sun yi izgilanci da annabawansa sun yi izgilanci da ayoyinsa sai gashi yanzu ya kama su a cikin ruwa ga igiyar ruwa ta taso sai rasa yadda za su yi da sai suka koma nan ne suka san Allah suka koma suka kira shi mukhlisi na lahu din amma Allah da yake karimun ne ya shi wannan addu'a ta su sai Shi da balan balamma na jahun ilal barri yayin da ya tsira da su zuwa ga tudu sun amanta sun amanta daga wannan igiyar ruwa yanzu sun amanta daga halaka maimakon su gode wa Allah Allah ya ce fa minhum muqtasidun daga cikinsu akwai masu takaitawa kalmarin ka bani zuwa mai ake nufi da muktazizon musamman akwai aya kwatan kwaciyar wannan ta suratul ankabut da Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din lamma najahum ila al-barri fa ta idza hum yushrikuna kaga da an fada karara idan Allah ya tsira da su sai ga shi ka koma tana shirka su sannan kuma na kun a ambaci shirka sai aka ce fa minhum muqtasid daga cikin su akwai mai tsare kawo sai wasu daga cikin malamai kamar mujahi sai sai tsakaita wasu baki ne har suna faɗin magana matsakaiciya a baki amma fa zuciyar na nan cike da kafirci don haka har yanzu ne suna nan kan kafirci haka sai kwatanta da wannan wancan ɗin abu guda wasu wasu ce a famin hun duwan don cikinsu akwai masu tsakaitawa masu tsakaitawa ba lalle ba ne a ce tun da can an ambaci masu shirka a ce nan masu ambaci masu shirka za ka wasu malamai su duk abin da ake nufi a nan a cikinsa akwai masu tsakaitawa ma'ana masu imani saboda imani mataki mataki wanda Allah ya ba mu labarin suratul fadil da kuma awratna kitabal ladina safaina min ibadina fa innahum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah cewa ya gadar da littafi a wanda ya zaba cikin bayansa cikin su akwai mai zalunta kansa akwai matsakaici mai tsakaitawa akwai kuma mai gaggawa da alkhairi malamai suka ce zalimun li nafsihi shine mai aika da zalimi Allah ya ce kar aika kaza sai tafi aika ya zama zalimun da nafsihi shi ko ba kusan shine wanda ba ya ba matsala iya kafarin lai ya tsaye su amma bai da kula kuma bai afkama abin da Allah ya tsare wannan wannan shine makusan zalimin da tsakaitawa shi ko sabi kumbil shi shine wanda ya tsare farillai ya rabar abin da Allah ya hana masa ya kuma tsaye da farillai kuma ya yawar da na barkari to kaga wannan shine sabi kumbil khairati bi idnillah da ka ce to irin wancan muktabilun a cikin su akwai wanda bayan Allah ya tsirar da su su sun zama masu imani kuma imanin ka na matsakaici ba su kai matsayin wannan sabiqun bil khairati bi idnillah ba kaga suna imani matsakaici kuma sun tsara ma da nasu suka ce ba bai yi wannan wasu kuma suka ce a'a sidon din ana nufin cewa masu tsakaitawa ga imanin nasu ne har yanzu bai samu kama ba har ka sayi wani irin taujihi wanda shi kadai ne ga wannan taujihi a gurin sa yace ana nufin sidon cewa daga cikinsu bayan sun fito yace tunda sun ga aya ta Allah kuma sun ga halaka zahiri kuma sun ga lallai babu abin da ya tsira da su sai kiran Allah ce shi kadai ta ce ya kamata idan suka fito su fi kowa bauta ga Allah su zama cikin sabiqun bil khairat ya ma sai suka tsaya a muktasila an gane ko wanda tauhidi ne da ibnu kasir amma kaga muktasilin ba abun aibantawa bane ya ka ce mutum ta ya tsare wajibai ya bar eh, zanabai ta zauna abin yabawa za ka shi kokarin shigar da muktasilin din yi daidai da cewa yusrifuna wanda ba lalle ba ne cewa sai an ce muktasilun a nan yana daidai da cikin Allah ya ce eh, falamma na jawo ilin bari da zahu shirin da ka kaga ba mamaki a ce anan a nan ana wanda ke tsaitawa a yi wanda yake ya imani kuma mutum imanin da ya imani na matsakaitawa matsakaici kaga ya zama abin yabo ku kaga kenan a cikin su akwai waɗanda suka yi imani akwai kuma waɗanda suke ba su yi ba shine wa ma hadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur kaga wannan shine ɗaya bangaren zaka ashu ashur ce kenan a wannan ita kanta an nuna cewa sun rabu kashi kashi akwai daga cikin su mukuddin waɗanda suka yi imani akwai kuma wanda suke khattarin kafurin masu saba alƙawari إن فيها القول لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين كما نزل سورة الأنعام ولما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا قل إن أنجيتنا أو حكراء لنكونن من الشاكرين هذا سمع القول الله يزيد تخزاز وتسمو مع سبوديا الله يزيد تخزاز تتسامع القول شيء الله يشيتو وقوة كريتاوا da ayoyinsa ba sai kuma kafurin mai yawan kafirci da fitinci ta waɗannan su ke samu ayin Allah idan kaga bangare a cikin da akwai akwai kuma wanda yake mai samu alƙawari to kaga wannan fasarar fitowa karara sai ko lokacin insha Allah za mu zana sura mana aya bi insha Allah mu su wannan sura sai mu shiga sura da take biye da ita suratul sajda Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ya batun marayu marayu insha Allah kusan yau da gobe dai za a karkare abin da ake nema daga ranar litinin kuma sai a ba ta abin da ya samu wata har yanzu dai duk wanda ya tanadi wani abu marayu ko ba abu da kake na hadisi ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam cewa sallar mace a gidanta shi ya fi ya kada mace za ta tsaya da sallata a gida wannan shi ya fi idan kuma za ta fito bai hana ta bai sai la muna u ima allahi masajid allahi za ka idan mace za ta fito ta yi a cikin eh, kamiya cikin lullubi sai ba ta hana mata ba amma sallar tarawih kaga sallar tarawih sallar ce wanda ba kowa ke da zuriyar ya tsaya yayi ba kuma kowa ke da hada abin da zai karanta a sallar ba za ka da aka samu masallaci na kusa ake karantawa kuma akwai gefen mata sallar ba mu laifi shiga su fito amma duk da haka idan wata kaga ita tana iya tsayawa ta yi abinta a gida to yin ta a gida ya fi mata tana iya tsarewa ce Allah a'lam Thank you.

في هذا والصلاة وعلى الأموال أو الغلام وهو ثم abin da ya shafi lukuman wasu malamai an rawaito cewa zamanin annabi dawud aka yi shama da irin waɗannan ruwayi da ake rawaito a galibi daga littattafan bani isra'il wanda annabi ya ce la tubaddu ko alal kitabi wa la tubaddu haka kenan sanin lokacin da lukuman ya zo bai da wani tasiri gare mu ko mu sani ko kar mu sani iyaka lukuman ya zo kuma Allah ya ba shi hikima kuma ya yi wasiya kuma wasiyoyin nan kun fa'idanta da su wannan shi ne maka makasudi amma sai ka san ina lokuma ne a wani gari ne a wani zamani ne Mai sunan mahaifinsa ya yi aure ko da ya aure yana da yaya bayan wannan ɗana shi yana da wasu da sauran su zuwa ana ne da ba a da bukatar zuwa ba abin da ya shafi harkar biki na mata ana jin mun kawo wacin a wancan lokacin da muka fasa wannan aya malamai sun ce shi ne mutum ya ba da abu da nufin a bashi wanda ya fi haka yawa wanda duk da wannan bai da matsala iyaka Allah da ne maka da shi a gurin Allah ta ba mutum dubu da zama in ka tashi ba ka dubu da ɗari kamar da mata ke biki ta ga wanda bai da matsala amma ke dubu ce kuma ke kai dubu da ɗari biyu ita wanda ta ce ƙara ne an gane ka ba da kyautar da nufin a ƙara maka ba shi dai da lada a gurin Allah saboda ba a ce tun zanen ban da ya rubuwa fiye amma fi. nasi alayar wurin da ya ban ba zai samun lada a gurin Allah iya sa ladan da aka ba ku shi na an gaba da ku an gane ko da da wannan ba matsala ba ce bisa ga wannan bayani da muka ji na Abdullahi da Abbas game da fasara wannan aya ba matsala ba ne iyaka ba su da lada a wurin Allah amma sun yi abin su ladan su shi ne wannan kari da za a musu wallahu alam Thank you.

wajen karatu insha Allah dama za a tsara karatu wannan masallaci kuma tafsiri dama muna tafsiri a dara da'awa kuma insha Allah tafsirin dara da'awa yana nan yayi nisa mun wuce wannan wuri kaga tafsiri yana nan ana yi za ka ta ba ni kai ba za mu samu malama da dama insha Allah da za a ci gaba da raya wannan masallaci wurin karatu tana ko kuma ba da tarihi kuma al'adance malaman ba su koya mana mu tashi mun ga malamin da ce tarihi na kaza na gani guri kaza kaza kaza ba wanda wannan abu ne mai sauki kana iya samu ga abu dalibai suna da shi da haka idan muka kana neman sanin tarihin wani kowa wani ka samu su za su iya sanar da kai ga tarihin sa abin da muka sani gare shi gashi gashi to wannan shi ne amma zuwa jiri da aka haife ni kaza na yi kaza na yi kaza wanda ba haka malaman mutu ga azaba kai ba Allah ya sa mu dace. Allah ya فقد جاي ما بحث حتى سوى ام خصوص يهو قلت لي وانا صلى وكما تقول ابو سيدي بيتو صلى ما شاء الله تعالى تقول على جميع فقد بو كانت غير المسجد عشان جوا وانا بدي اجي اجي والله اعلم سبحانك اللهم والحمد لله صلى الله لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.